insha Allahu cikin ikon Allah da yarda shi sai ga shi yau ma muna ɗauke da wani sabon sirri wanda yake tattare da wani nau'i guda biyu ko da yake ya shafi nau'ika daban-daban ɓangare da ɓangare to shi sa muka ga ya kamata mu kawo muku shi domin ku yi amfani da shi ku ji daɗin shi muna fatan dai za a tashi a yi wannan sirri kenan wanda ya kasance zuwan shi ne gida na Asuraru TV muna yi maka barka da zuwa da ka daure ka danna mana alaman jan nan na subscribe mun gode kwarai ka yi mana lakin idan ka ji daɗin bidiyon ka tura ‘yan uwa al'umma domin su ma su amfana da wannan sirri domin sirri ne mai amfani a tattare da mu ɗalibai almajirai duka mu al'umma duk zai yi mana amfani wannan sirri wato ainihin kamar yadda kuka ga mun rubuta shi kamar yadda muka faɗa um, albarkar hannu kai da kanka idan ka ji an ce albarkar hannu to ka san dole za a samu wani biyan bukata ne ko kuma idan wani misali idan wani ko wani babban mutum haka idan ka ji an ce ai an sa wa na hannu to dole ta yiwu ko an ba an mishi wani sakayya ne an ba shi ko kuɗi ko wani abu to kuma sai muka ce kamar albarka albarka na kuma kasuwanci haka to wannan sirri ga shi nan dai ɓangare biyu ne kamar yadda muka faɗa muku ba ɓangare ɗaya ba ne kuma ba ɓangare biyu ba ne ya kasu kaso ne ta ko ina Abin da ya ƙunsa shi wannan sirri wata fa'ida ce mai ƙarfin gaske wacce ta kasance za ta janyo maka arziki. Shin ta hanyar sana'a ne ko ta hanyar wani abu ne, duk abin da ya kasance za ka sa hannunka. Misali kana wata sana'a daban, to wannan sana'ar da kake yi daban, to kana ganin ci gabanta, sai kuma ka ji sha'awa ka yi wata sana'ar daban. Akwai mutumin da wani sana'an ba ta ansan shi sam-sam, sai ka ga yana yin ta amma me ba ya samun arziki a tattare da ita. Sai dai ka ga mutum ya ta shan wahala akan wata sana'ar bai san cewa ga inda ya dace da shi can ba, to ba shi da masaniya. To shi wannan sirri yana da amfani kwarai da gaske da a yi shi. Saboda duk abin da ya kasance ka sa hannunka ko ka sa jarinka kana juya shi ya um, wajen ɓangaren kasuwancinka ne to insha Allahu za ka ga gurin nan yana bunƙasa arziki yana kusanto ka duk inda ka shiga aka tutsa da kai duk inda mace ko namiji kowa ne zai iya wannan sirri ka shiga ka sa hannu akan wani sana'a ko akan menene ba ma sana'a ba akan wani abu da kuma menene in ka sa hannu akan shi insha Allahu abin nan zai albarka zaka ga arziki yana mamatsuwa tare da kai insha Allah kaɗan kenan daga cikin wannan sirri yanda wato ainihin za a tashi da shi wannan sirri kenan um, wannan sirri yanda mutum zai mace ko namiji farko abin da ake so a yi shi ne kamar haka mutum zai samu allo idan aka samu allo ana samun allo sai a wato ainihin samu um, tawada da alƙalami idan aka samu tawada da alƙalami ana so a rubuta suratul fatiha ana so a rubuta ta a jikin allo ƙafa tara ƙafa tara kamar ya za ka kasa ta kaso uku ƙafa uku ka yi ta wake-wake kamar ya wake-wake ka yi ta da 'ya'ya da kuma wasali da 'ya'yanta da wasalinta haka za ka yi wannan fatihan kenan bayan ka gama sai ka zo ka ka yi ita wannan kenan fatihan wata fatihan daban za ka yi ta za ka yi ta da ɗigo-ɗigo amma ba za ka yi wasali ba za ka yi ta da ɗigo-ɗigo amma ba za ka yi wasali ba ita ma ƙafa uku bayan ka yi wannan sai ka zo ka ƙara rubuta wata fatihan kenan ita kuma babu wasali kuma babu ɗigon nan haka za ka yi ta har ƙarshe Bayan mutum ya gama, sai ya zo ya rubuta wasu harafai ga sunan. Katimul Sulaimani za a rubuta su ƙafa bakwai. Amma ka shi wannan misali ga wasu haruffa nan za ku duba a tsakiya ga sunan an yi am ga shi nan akwai fa, akwai jimun. akwai shinun akwai tha akwai za akwai ha akwai za ga sunan idan kuka duba za ku gan su guda bakwai na faɗe su ga sunan guda bakwai ga sunan na faɗe su guda bakwai to su za a rubuta ƙafa bakwai idan an gama rubuta su ƙafa bakwai sannan sai a zo a rubuta shi hatimu Sulaimani din nan za a rubuta shi shi kuma ƙafa bakwai shi ma saba'a marat shi ne wannan hatimin za ku gan shi ga shi nan daga farko an fara da kamar um, wato ainihin zanen nan wanda aka yi na tsakiyan nan farko za ku ga tauraruwa ƙarshe ya ƙare da tauraruwa to ga su nan za ka yi su a tsakiyan nan su ma za ka rubuta su har ƙarshe ku lura za ku fara rubuta na saman kenan wajen fa'un ɗin nan da jimun da shinun da fa, da za da ha da za idan kun gama rubuta su ƙafa bakwai daman guda bakwai ne sai ku rubuta ƙafa bakwai to ƙasan su gashi nan inda wannan hatimin ya fara da mai tauraro wannan to sai ku yi shi gashi nan ga sunan a jere sai ku yi su har ƙarshe idan aka gama to wato ainihin sai a samu a samu wannan lalle za a samu lalle garin lalle sai kuma kauci kaucin shi sai kuma ganyen shi idan aka samu su sai a samu ruwa idan aka samu ruwa sai a zuba a cikin wannan ruwan shi wannan garin lallan da kuma kaucin shi sai kuma ganyen shi na lalle kenan sai a zuba a cikin wannan ruwan rubutun idan aka zuba a cikin wannan ruwan rubutun amma me cikin wannan ruwan rubutun da aka zuba ɗin nan ana so ka wanke hannunka ka wanke hannunka da shi wannan ruwan rubutun za ka zuba a cikin sabuwar ƙwarya a wanke a cikin sabuwar ƙwarya to sai ka dinga wanke hannunka da shi ko sai ki dinga wanke hannunki da shi za a yi haka wannan aiki za a yi shi tsawon kwana bakwai kullum sabo za ka dinga yi kullum sabo za ka dinga yi ba wanda ka yi yau shine wai ruwan za ka bar shi ma'am shi rubutun ka bar shi ka yi wanke gobe ba a'a sabo za ka ƙara yi har ka yi kwana bakwai har ka yi kwana bakwai idan ka yi kwana bakwai to shi kenan. duk abin da ka taɓa shi da hannunka ɓangaren sana'a ne duk wani abu da wanda zai yana janyo arziki in dai ka taɓa shi da hannunka za ka ga alkhairi yana bibbiyo ka arziki yana biyo ka walau ce walau namiji duk wanda ya yi wannan sirrin kenan insha Allah wanda bai fahimta ba ya ƙara maimaita bidiyon domin ya fahimta wanda suke tura mana comment wasu muna samu muna duba wasu kuma ba mu duba saboda ayyuka suna da yawa sakunan da shi sa wanda ya gaba mu amsa mishi sako ba kai ya yi fushi ya yi haƙuri in dai mun gani za mu amsa mishi amma idan baka gane ba ka ɗan ƙara maimaita bidiyon ta yiwu ka ƙara fahimta. Insha Allahu wannan shine sirrin da muka kawo muku a yau. Sai kuma ku jira yau a kuma wani sirri da za mu kawo muku na nan gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode sosai sai anjima.